gyara mai ɗakin shi eh kin ga in kina ciwon kunne ki gaya min in kai ki asibiti a wanke miki don ba na son ina ɗaga maya ya ce je ki gyara mai ɗakin shi to ka gane ni tsaya. Eh, bari mu shirya wani plan. Eh. Ka san mata wani lokacin sai da gwada. Mhm. Ka shiga ce na hatsari mu ta mun kace kasa ni kuma zan je zan tuku ya ba ku ji me yace Allah ku ji mu ji shi mu ji mu ji a ga ni kike na hatsari mu ta mun kace kasa Yaya ne ba? Nima. Menene? Ahmed. Me same shi? Ahmed. Yaya ya sani? shine ka wani shigo min gida kana min ihu ka kawa na rikice dala ga faranin kama sa ma kada da nake ya wuce sai me amma wallahi da nayi baki da mutunci wallahi baki da mutunci yanzu har aboki na shigo da nuna miki cewa na hatsari ki ce shine yake miki ihu cewa bai ka hatsari so kake in tashi ina ihu kowa ya ji <laughs> amma wallahi yau na san cewa wallahi ba gida bane yanzu har a ce ni ba na hatsari aboki ne ko a kice ya miki amma ko a cikin ki ne to na ji na ji ta tsari ina ne ta ciwo ke wallahi ne san kasa kace ne ki cewa a wuce lafiya gina. Wala na ta can gida ne sai na ga mai gadi. Shi ne na tambaye shi na ce kana na sai ce ai ka fita ka zo nan gida kashin da na shigo. Ok. Ya lafiya. To lafiya? Wallah ba komai. Na ji an ce kuna da samun matsala kai da matarka. Da yanzu na je gidan Hajjawa ita ma take faɗa min ta ce har ka zo ma ka ci abinci. Na ai wani abu ne da ya shafe ni. Sannan ba ruwan ki a cikin su. Ah, to ni a matsayin na yarwarka da na baka shawara ne ya yi a ciki. Ai ba na abu bane ba kuma da na baka shawara ne saboda hadin rayuwa. Wanda zan ce maka ka dinga yin haƙuri har Allah ya sa ka gane gaskiya. kuma zan sa a dinga a ma alƙur'ani ana maka yan addu'o'i a sai kan dai abin da ke damun ka Allah ya yi maka to laji shehiya ustaziya zahida nagode bari ka miki lemu garin bai kaya sai ki kan zuwa da rangwaɗan sauyan fin da gaya ki zamo ni gadon tsallake rabin doya lamarin gadon gadon kan ki mafi ba sanya sai biya na tun da muna cinye albasa baki na zai wari albasa da fallasa tamkar ne da gari sakiya da farfasa ya wuce kamshin gishiri tsoro ya hassasa min ramari mai kairi mace sai kuma ka kulle ta a cikin gida ba za ta fita ta nemi yancin kanta ba sa'a ma kai sai mina na tura ta dubai inda china ne fim za ta yi wata shida man maa seetlu bu ñu créé Dala sí, ma kin zubar da ciki na to sai me cikin ka gonawa ciki fa a jiki na ke kuma na cire na ce ba na so ko so kake na haihu jiki na ciki ka je ka auro wata ciki dai na ce So, um, seriously.

wallahi yau jina nake sama sama shi yasa na zauna a sama mahaukaci ya ce ke so ki karya min yan yatsa mami ta wanke hannun da matukuna take miki wani abu ta shi da yanki ce ya kamata in zo in nuna miki ki wannan ai karanta ce don me za ki samu ciki ki zuba shege ne cikin da ubansa da komai sai ki zubar da shi yo ko shege ne baki ci kunya daukan cikin ba ya ci kunya zubar da shi kin ga hajiya da Allah mun fa gidan ba fa mana musifa ashe baki da kunya baki da mutunci gara gara Allah zo ki je mu wannan masifa in ta tafi sai ki zo ki gaya mu a cikin hankali dan ni yanzu na mata san hankali na ya fara tashi. Ni za ki wulakanci shashashen banza shashashen wofi kake saki wulakanta ni to bari ta ki ta zo na zo tsara mata in ta ta koya miki wannan banzan tarbiyyar za ta gaya mu banza. kin mutu biki sha sha sha banza sha sha sha rufi kin zo kin tsuguna mutane to kin gama da baki fi loma ɗaya da rabi a hannu yake ba ta da mai ba ta wuri to ki ke ne in ji in haɗa in gaya mata mahaukata banza mahaukata gara ne ta ce da muka yi Allah ya kuma na fara ciwo ji wani shi mutunci abinda uwa ta ta kula miki kenan da ba ta kula miki tarbiyya ba bai ta zaune da ita zan yi ba da ke ba ba yadda ban yi ba kai auren ki ya auren ki ke kuma shegiya jibe ki abu kamar ya haɗiye ki banza kawai Allah ya sa zan wani abu da kai kayan akwatunan yau da wa'annan galababbun masifaffun sun tafi baki kwana biyu na huta sai in yi abin da na ga dama ganin daɗi hajiya ai duk da ne arziki hajiya sai na mata shegen duka yanzu da suna nan gara gara shegu yau sai in yi bishasha ta in yi abin da na ga dama akwatunan tun daga nan sama har ƙasa duk sai na saki kayan cikin da gogaggun kai har ma wanda ba a wanke ba duk sai na saki da kuje da lamari sa hana da zama a kanta ni ba wallahi yau sama sama nake ji na yau daɗi yanzu dai zauna ta kallon tibin nan in ta kallo kashe da nake so ta zama

yara to shi ne zai ta faɗo min da na zo wucewa rigar ko ita shiga da kanta da ɗan kanin duk sai suka shiga to zanen kuma ya aka yi da kin ga ana magana ba tsoro ma ta ta ma wani na da ya ne ta gane ta shigo ɗan kunnan shigo in sha a cikin shigo billahi da zai sarara za a miki yau gara shigo sarƙan kuma sarƙan mamanu sallallahu sanyi da ruwan gawa ta rike mai wanka ba za ki ci masa rana na ku gwabe ta ku mata sarara Allah ta da wani kai ayyuka na zama ta da shiri ta ki kan sa kaya a gidan kin ji ko ba ta ba cikin mutane ne ba ba ba za ta yi ki ji ka ni ki ka ki ka ka za ka sa kaya ma ba za ta tare da ka ne ga wannan wannan ba dan Allah ya rufa mata asiri da kaya a jikinta ba qur'ani tsirara haihuwa uwar ta zame mata ko da kifa da tsirara ba ne ne na ji na ga to da Allah dan dakata zan yi waya hello eh ta ce eh nan da kwana uku ba za mu je Dubai eh daga Dubai kuma za mu wuce China daga nan kuma sai mu dawo sai mu wuce Abuja mu sati biyu ina ganin daga nan ma kai sai mu wuce Lagos eh eh ki tsara mun ne dawo kai sai yin tafiyan ba ke wannan tafiyan da kike cewa zaki tafi dubai ki biya ta daga su zai mana a wani karnin kike faɗa kowace duniyar in ta zo business kam wani magana a wuya kake magana haka business wato ni a matsayina na mijin ke ba da wani yanci ni kin mai da ni hoto ni bai isa da kai ba da abin da ke so shi zaki wannan tafiyar ni a matsayin na da mijinki na hana ba za ki je ko ina ba billahi da la ilaha illa wa wallahi billahi suka hana ni wannan tafiyar ba sai na yi ni ce ka eh. to yau zan ba ki mamaki yau zan nuna miki cewa kai ne ka ta kariya yau zan nuna miki matsayin na da gidan zan nuna miki kuɗi wai Boury Boury Boury shin aure wallahi talla ba ta ba gudun gara gara aka muni gara yau ake shirin aure wai yau dubi na dawo kamar batun gara a bayani nake shara har wanke wanke a yanzu kofa duk yayin ke dan fa aure je na yau ki suna baya nake shara har safa duk yayin da dan kwane aure je na yo ki suna ce sai daura daure zan je gidan ki suna gane gaskiyar aure gara aka mini gara yau ake shirin aure wai yawan juna dawo kamar batun gara a shekaran jiya auren na kuskure na ubangiji shi ya kamata izini na hasu na iya na kisa ɗagawa ne uku cikin giji ba na kuma ina fama gara aka fini gara yau ake shirin aure yawa, miji na dawo kamar batun gara ina girki ko goge-goge tunawa wata ran zamiyon aure gane ta fajiya yar kaune ce ka duba ni tsani canza halaye na cikin gidan aure gara aka mini gara yau ake shirin aure yau inji na dawo kamar batun gara canza su da bakin ciki sannan don da su san aure. Gara aka muni gara yau ake shirin aure wayo miji na dawo gabar batun gara. Santo ya albasa man shanu zan yaba tafasa dawo dawo masoyi ina farin cikin aure yau ba iyaka ina bakin cikin dan nima yau fa ne aure gara aka muni gara yau ake shirin aure wai yau na dawo kamar batun gara cikin aure ba iyaka tafi mani gara ya zamo aure zauna lafiya bacin na guje shi in canza tagiya daga ɗan aiki zuwa aure gara aka wuni yau ake shirin aure wani yawan na dawo kamar batun gara gara aka mana gara yau nake shirin aure wallahi mutum gara. Gara aka muni gara yau ake shirin aure wayo biji na dawo kamar batun gara. na cikin talauci kenan na zo gidan ta wanke a yanzu ko duk yayin ke dan kwani aure je na yau ki na ce sai daure daure zan je gidan ki na gane gaskiyar aure gara aka mini gara yau ake shirin aure wai yau miji na dawo kamar batun gara a shekaran jiya aure na kuskure ubangiji shi ya kamata izan nuna masu na iya na ce sai a gawa na cikin giji ba na kuro ina fama. aka mini bara yau ake shirin aure wayo miji na dawo kamar batun gara